أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإيسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، باين قيسوا تأدين المسلمين Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa Gashi ya nuna muna wannan rana mai albarka yau muna ranar talata inda yau muna bakwai ga watan sha biyu shine watan zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 haɗuwa ce mai albarka wanda muka yi alkawalin yau za mu kawo mu masu kallonmu na kusa da nesa a maza da mata daga wannan zaure namu mai albarka za mu yi magana a kan abin da ya shafi layya da hukunce-hukuncenta a musulunci kuma alkawalin da muka yi cewa idan lokaci ya ba mu za mu karanta babi ɗaya a cikin littafin babban malami na fiƙihun musulunci a ne shehu khalil a cikin littafin na muktasar ya gina babi wanda ke magana akan layya saboda haka ba sai mun shagalta da kawo ajilla na ayan alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in akan magana shi mai muktasar ba saboda haka za mu kawo abinda shi mai muktasar ya yi istinbadi ƙarƙashin ayon ƙur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka shewa khalil yake cewa babun wannan babi zai magana akan abin da ya shahilayya sai shewa khalil yake cewa sunna li hurrin gairi hajjin biminan dahiyatun shewa khalil ya ce an sunanta ƙarƙashin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gawa an ka ta ce luhurrin ga wanda yake ɗa ba ba kuma gairi hajjin biminan ba wanda alhaji amina ba wajen aikin hajji musamman yanzu kaga yau muna bakwai ga wata gobe takwas ga wata insha Allahu alhazai za su fita zuwa mina domin a yi shirin tafiya a arfa idan aka je aka tsaye arfa kuma sai a dawo waɗannan kwanukan da za a yi na mina a yamun tashiri to shi wanda alhaji a can mina shi wannan ba aza masa laye ba domin wanda ya yi harama na abin da ya shahi attamattu ko ya harrama alkiran shi wannan hadaya a kansa ba layya a kansa ba wanda ya kasance alhaji kenan amma wanda ba alhaji ba in ya kasance yana cikin mazaunan mina ko a kaddara can ne garinsu yake can ne wajen zamansa to shi wannan an sunanta masa layya shi na shehu khalil ya ce gaira hajjin biminan banda wanda alhaji amina shi shi hadaya a kansa sai shehu khalil ya ce bahiyatun kaga wannan bahiyatun shine na ibu fa'il na abin da ya shahi sunna ɗinta an sunanta masa yin layya ƙarƙashin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shehu khalil ya ce wannan layyar da zai yi latu jihifu wadda ba ta busa sadda aljihunsa bi ma'ana kudin da zai dauka ya sai ɗaya daga cikin waɗancan dabbobi waɗanda ake layyar da su dabbobin na ni'ima ya kasance iya sai wannan abin layar bai busatar da aljihunsa mi an ma'ana busatar da aljihunsa ya kasance waɗannan kuɗin. da zai sai dabban layya da suwa baya da buƙatuwa da su zuwa wata shekara mai dawowa ga abin da ya shahi wata matsala tahi ta garuriyatul hayat abin da rayuwa ta ɗan adam ba ta rayuwa sai da wannan abin ya kasance baya buƙatuwa zuwa ga waɗannan kuɗin ga abin da ya shahi wannan lalurar tashi in ya kasance yana da bukai zai buƙatu da waɗannan kuɗin na layya cikin tsawon shekararsa ga abin da yake tilas na dole na na rayuwa rayuwa ba ta rayuwa sai da wannan abin da shi wannan bai cikin waɗanda an ka azama yin layya shewa khalil ya ce wa in ya timan kai ko da marayi na Allah ya ƙaddari mahaifinsa ya rasu domin wanda aka ce ma marayi man mata abuhu ne wanda mahaifinsa ya rasu to wannan a ƙa'idar shari'a ta ɓangaren 'ya'yan bani adam to wannan ne ake ce ma abin da ya shahe marayi amma ta ɓangaren abin da ya shahe dabbobi wanda za a ce da shi marayi shi ne wanda uwarsa dabba duk da uwarta ta mutu wannan shine ake ce ma marayi ɓangaren abin da ya shahai dabbobi kenan amma ɓangaren abin da ya shahai tsuntsaye su ko wanda ya rasa duka ba uwa ba uban to sai a ce da shi marayi to ko da marayi na inda yana da waɗannan kuɗin ƙila ya gada ko an ka ba kyauta to shi akwai layya a kansa an sunanta masa yin layya saboda haka sai ya kasance wanda an majiɗinci lamarinsa sai ya masa wannan layyar to bayan shehu khalil ya yi muna bayanin ita dai layya suna ce ainiya da ma'ana suna ce wadda an ka azata akan abin da ya shahi ɗaiɗaikun mutane to sai ci gaba zai yi muna bayani akan abin da ya shahi shakarkaru na dabbobi waɗanda ake layya da su shehu khalil ya ce bi jaza'i ba'anin wasani ma'azin wa baqarin wa ibilin zi sanatin wa salasin wa hamsin saboda haka shehu khalil ya ce ita layyan na ana yanta ne bi jaza'i ba'ani ga abin da ya shahi rago ko tunkiya waɗanga su ne ake layya da su wasani ma'azin hakanan mataki na biyu abinda ake laye da shi bunsuru ko abin da ya shahi akuya shi wancan jaza uba'anin ya kasance ɗan shekara ɗaya saniyu ma'azin ya kasance bunsuru ko akuya sun shekara ɗaya sun shiga cikin ta biyu sa'annan mataki na uku abin da ake laye da shi wa bakarin shehu khalil ya ce ana yi da sa ko abin da ya shahi saniya mataki na hudu shehu khalil ya ce wa ibilil ana yin layya da abin da ya shahi raƙumi ko raƙuma to sai shehu khalil ya yi iltifati can da ya ce bi jaza ba'anin sai ce bi sanatin shi jaza ba'anin din nan abin da ya shafi rago ko tunkiya ya kasance ɗan shekara ɗaya shi ko saniyo ma'azin ɗin nan ya kasance ya shekara ɗaya ta ɓangaren abin da ya shahabin suru ko akuya sun shiga cikin shekara ta wasalatin shewa kali ya ce ko ɗan shekara uku mina na abin da ya shahi baka ta ɓangaren abin da ya shahi sa ko saniya sun shekara uku sun shiga cikin ta hudu to waɗanga suka isalayya wa hamsin hakanan ɗan shekara biyar abin da yake nufi a nan shine ibilin ɗinta raƙumin ne ya kasance ya shekara biyar ya shiga cikin abin da ya shahi shekara ta shidda waɗanga su ne abin da ya shahi dabbobi na ni'ima waɗanda ake layya da su saboda haka ya kasance rago ko tunkiya 'yan shekara ɗaya bunsuru ko akuya su su shekara ɗaya su shiga cikin shekara ta biyu saboda haka duk bunsuru ko akuya waɗanda su shekara guda ba sun ka shiga cikin ta biyu waɗannan ba su isa layya saboda ni saboda shekarkarunsu sun yi ƙanana domin kun san akwai ɗaya daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce da shi abu burda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ba ni da illa jaz'un min al-ma'azi sai abin da ya shafi jaza'a na abin da ya shafi abun suru ko akuya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yujizika ya isan ma wala yujizi ahadan ba'dak amma ba zai isan ma wani ɗaya a bayanka ba saboda haka wannan shi ɗi adda wannan damar da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a bunsuru ko akuya ko da bai shiga cikin shekara ta biyu ba yana isa a ilayya da shi Allah ya saka ma malan da alkhairi saboda haka dai a takaitan takaitawa kamar yadda muka gani shi abin da ya shahi rago ko abin da ya shahi tunkiya ya kasance sun shekara daya abin da ya shahi bunsuru ko akuya sun shekara ɗaya sun shekara shiga cikin ta abin da ya shahi sa ko abin da ya shahi saniya sun shekara uku sun shiga cikin ta hudu abin da ya shahi raƙumi ko raƙuma sun shekara biyar sun shiga cikin ta shidda ita an magana shehu khalil da ya ce bi jaba iba'anin wa saniyi ma'azin wa bakarin wa ibilin zi sanatin wa salafin wa hamsin wannan shi an ma'anar abin da. shehu khalil yake magana a cikin wannan littafin nasa to sai shehu khalil kuma ya yi intikali zuwa ga wata magana wadda take mai muhimmanci mun sani cewa idan yau muna so mu yanka wata dabba muna iya haɗawa da ni da kai kai ka kawo kaza ni in kawo kaza mu sai mu yanka wannan dabbar shin ko galai haka na to sai shehu Khalil ya ce bela shirkin ga abin da ya shahi layya ba a tarayya wajen abin da ya shahi sayan dabban layya bi ma'ana wannan ya kawo dubu ishirin wannan ya kawo dubu ishirin wannan ya kawo dubu ishirin wannan ya kawo dubu ishirin wannan ya kawo dubu ishirin su hada su sai abin da ya shahi rago ko tunkiya ko su sai bunsuru ko akuya ko su sai sa ko su sai raƙoyi to in dai ɓangaren layana to ba a tarayya ta kuɗi a sai a yi layya ko an yi bata yi ba amma shi khalil ya ce illa fil ajili sai ta ɓangaren abin da ya shahe tarayya ta lada kenan kana iya sayan dabban layya bayan ka ce wannan dabban layya lokacin da za ka yanka ta to kana iya tara wasu a cikin niyyarka wajen abin da ya shahe wannan dabban layya kuma sun shiga a ciki amma a haɗa kuɗi a sayi ba a yi wa in aksara min sab'atin shehu khalil ya ce kai ko da mafi yawa daga mutum bakwai na kana iya sayan lai ka tara su a cikin lada amma ko shi yana da sharaɗi aƙalla guda uku wanda za ka yi tarayya da shi wajen abin da ya shahi lada ta dabbar da za ka yanka ta layya ga su shehu khali ya ce in kana ma'abu in ya kasance wannan da za ka tarawa wajen niyyarka wajen yanka wannan dabba ta layya ya kasance gida guda kuke tare da shi inda ya kasance kana kula garka aka kula garka gidanka tare da shi kofar gidanka to wanga shi asharaɗi na farko cikin waɗanda za a yi tarayya da su wajen lada waƙaro balahu kuma ya kasance ya kusance sa da ma'ana makusancinsa ne ɗan uwansa ne wa an alaihi ya kasance yana ciyarwa gare sa kaga kama abin da ya shahi uwa da uba in ba su da musulunci ya wajabta ma ka cishe su haka na abin da ya shahi ƴaƴanka a tsira waɗanda suke ƙanana kaga waɗannan wajibi na ka ciyar da su to kaga waɗanga duk kana sa su a ciki wa in tabarru'an amma Shehu khalil ya ce ko da ciyar wannan ta musahabi ta wanda ba dole ba ka abin da ya shahi wanka ko abin da ya shahi ƙananka ko abin da ya shahi wan babanka ko abin da ya shahi ƙanan babanka to kaga waɗannan ciyar da su gare ka tabaru'i ne don Allah na in ka yi za ka samu lada waɗannan su ne sharuɗa guda uku na waɗanda ake tarawa da su wajen abin da ya shahi dabban layya wadda za a yanka da kasance wannan da za ka tariya da shi ka sanya a cikin lada da kasance ka zauna tare da shi kuna zaune a wuri kuna zaune a wuri ɗaya ko da ya kasance ba lungu guda kuke ba amma dai ana rufe kofar gida da shi kuma ya kasance wannan da za ka sanya sharaɗi na biyu ya kasance kana da ɗan uwanka na makusanci ta ɓangaren abin da ya shahi nasaba ta abin da ya shahi kusanci sharaɗi na uku ya kasance kana ciyarwa gare sa ciyarwar nan ko dai ta kasance ta wajibi kamar iyaye guda biyu waɗanda suke talakawa ko ‘ya'yanka waɗanda suke ƙanana waɗanda ba su balaga ba waɗanda ba su da kuɗi to kaga waɗannan shari'a ta wajabta ma in kana da ka ciyar da su ko ya kasance waɗanda suke ajizai na anil kasibi ga su sun balaga amma dai ba su nema saboda wata matsala wadda a tare da su to kaga waɗanda a ƙa'idar shari'a wajibi na ka ciyar da su to waɗanda kana tarawa da su amma tun shekali sai ce wa in tabarru'an shi na mun ka kawo misali kamar wanka ko kananka waɗanda a da shari'a ba wajibi na ka ciyar da su ba duk abin da za ka ba su wannan kaya don Allah ne to wannan shi ne a sharaɗi na abin da ya shahi ka tara wanda za ka tarawa da shi wajen abin da ya shahi layya to sai shewa khalil ya ci gaba da bayani aibubbuka kenan na abin da ya shahi waɗanda ke cutawa ga abin da ya shahi ita dabban layya da waɗanda ne da waɗanda suke ba su cutarwa sai shokali ya ce dabban nan da za a layya da ita wa in jama'a ko da duguma ce idan aka ce duguma dabba ita ce wadda take kwata-kwata ba ta da ƙahoni gaba ɗai ƙahonin ba ta da su wannan dabba ya halatta a yi layya da ita ya kasance haka Allah ta'ala ya halicce ta haka ta tuwo duniya har ta girma ta isalaya ba ta da ƙahonin ko ya kasance a'a tana da ƙahonin gaba ɗaya karewa sun kai sun ka cire matuƙar dai ba su jini sun warke to ya halatta a yi layya da ita shi na ce wa in jama'a ko da mata wadda ba ta da ni, wadda ba ta da ƙahoni wa muƙu'adatal shahamin hakanan wadda take azzam na wadda ta kasa ba ta iya tashi tsaye saboda musabbadin kici ya mata yawa ko ina saboda kici ya mata yawa ko tashi tsaye ba ta iya to cikin ɗaya daga cikin waɗancan da an ka ambata rago ko tunkiya ko bunsuru ko akuya ko sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma mai ya musu ya ko iya tashi ba su yi tsaye to wannan ba aibi na wanda ka sa cewa wai dabban nan ba za a yi layya da ita ba wa maksuratu qarnin shehu khalil yace haka nan wadda take mai kararran kaho dan dabba kahonta ya kari ba a cewa ba ta layya tana layya shehu khalil yace la in adma amma banda in kahon nan yana jini in ya kasance wannan dabbar da za a zo a yi laye da ita ko da lokacin layan na ya yi kahonta ya kare kuma gashi an kamo ta an da ita za a yankawa kahon nan nata yana jini to wagga ba a laye da ita ko da ko shakarkarunta sun abin nan sun kammala amma in ya kasance ko da lokacin layayi kahon ya warke bai jini to wannan babu komi ana laye da ita in ji shehu khali haka nan ka bayyana maradin shehu khali haka ne ya ce haka nan rashin lahiya wadda take bayyanan na ga dabba da zara an gane ta dai an san ga dabba ta wadda take marar lafiya ma'ana ba ta iya ma hiya tare da 'yan uwanta gargi a je wajen kiwo ba ta iya saboda rashin lafiya to ko da shi ta sun kai ga dabba ba a layya da ita shehu khalil ya ce wa jarabin hakanan dabba wadda take tana da ƙazuwa tana da garji ga jikinta mun san abin da agarji mun san abin da aka zuwa za a ga iya kama dabba gaba ɗaya zai kuɗe jikinta babu gashi ga jikinta sai ta koma wata halitta daban wagga dabba ba alaye da ita yanzu shehu hali. haka nan wa bashamin haka nan da dabba wadda take mai kumburi kumburi ya same ta ta kumbura rashin laya na kumburi ya kama ta saboda ni. saboda yawancin da ta kai koko tana ci wanda ba a saba da shi ba to wagga ba alayya da ita inji shehu khalil nunin, shehu khalil ya ce haka nan dabbar da an mahaukaciya mahaukaciyar dabba ba ta da hankali wannan ba alayya da ita wahu zalil haka nan dabba wadda take ramamma ramamma ta rami la mukhafi iwaniha in ka dibi kasan ma babu wani ɓargo wanda gashi a ce a kawo ta nan dai ta bushe ta ne, to wagga ba alayya da ita ko da ku shekarun can sun kai saboda haka idan muka kula shehu khalil ya ambata muna wasu aibubbuka na ga dabba in sun ka haru tana layya akwai aibubbukan da kuma in sun ka haru wannan dabba ba ta isa a yi da ita saboda haka ya ambata muna jama'a dugumacin wadda ba ta da ƙahoni gaba ɗai da wadda take muƙu'adatar shahamin wadda ba ta iya tashi saboda yawan kitse haka nan maka suratu karnin mai kararren ƙaho waɗanga kun ga aibubbuka na ga zahi amma dai ba su hana a yi da ita amma aibubbuka waɗanda ba su isa a yi da wannan dabba to shi na shehu khalil ya ce la'in adama banda in wannan ƙahon yana jini sai cika bayyana maradin hakanan wadda rashin lafiyar ta bayyane yake ga hili wa jarabin hakanan wadda take tana da ƙazuwa ko tana da ciwon garje ga jikinta wa bashamin hakanan wadda take tana da kumburi hakanan wa jununin hakanan wadda take mahaukaciya wa huzalin hakanan wadda take raman kan zaman ma waɗanga aibubbuka na su ko in dabba na da su ko da shekarun can sun cika to a ƙa'ida shari'a ba a layye da ita kamar yadda shehu khalil ya ambata to sai shehu khalil yanzu zai kawo mana misalai waɗanda duk dabbar da addasu to ba ta layya to kuma in an kai layya ba ta yi ba sai cewa arajin hakanan gurmunta dabbar da a gurguwa ba ta iya tafiya tare da gargi gurgun ta ga ga hili wanga ko da shekarunta sun kai ba ta layya shewa khalil ya ce wa awarin haka nan wadda take mai makabtaka wadda take makauniya ce ba ta gani ko da ko ga ijiyar fau in dai ba ta gani to ba a layya da ita wa ita juzu'in hakanan shehu khalil ya ce wadda ta kasance tana da kubtaccen wani yanki na jikinta dabba ta da shekarunta da kiba da komi amma ta rasa wani juzi kawar ba ta da ƙafa guda ta gaba ko ba ta da ƙafa guda ta baya ko ba ta da ƙawahon gaba ko ba ta da ƙawahon baya to wannan dabba ba alayya da ita hakanan shehu khalil ya ce gaira khusiyatin amma banda wadda addaddaka rago wanda an ka daddake ko bunsuru wanda an ka daddake ai wannan daddakar da an ka yi ai an fawwatan mai da wani abu to wannan ana laye da shi wannan ba aibi ba ne wanda ke hana laya wasu ma'a jiddan shehu khali ya ce haka nan dabba wadda take mai ƙananan kunnuwa ƙwarai kunnuwanta 'yan ƙanana na ƙwarai wagga dabba ko da shekarunta sun kai to wannan dabba ba a layya da ita kuma ko da an yi layya da ita wannan layyar ba ta yi ba hakanan wazi ummin washiyatin hakanan dabba wadda take tana da uwa amma ta daji bunsuruna ya yi barbare barewa kaga bunsuru ai na gari na barewa ita ko ta daji ta to da bunsuru ya yi barbare barewa sai ta haihu to wannan abin da ta haifa ba a da shi ko ko a ce misali raƙumin gari na eh, ya yi barbarar raƙumin daji aka haihu bai isalayya ko ko ita dabbar ta daji ta yi barbarar dabbar gari to duk dai abin da an ka sama tsakaninsu wannan ba a laye saboda su abin da ake laye da su su ne dabbobi na ni'ima hakanan wa batara hakanan duk dabba wadda tana da ƙillallen bindi bindinta ya yanke ya ce to wannan dabba ba ta isa layya ba a layya da ita wa bakama hakanan dabba wadda take bibiya bibiyar dabba ba a layya da ita wa bakara shehu khalil ya ce hakanan dabba wadda take mai warin baki ita ma wannan dabba wadda take ga ɗabi'a ga shari'a da zara an ji wannan an ji lalle wari na wanda ka tasowa wannan naƙasi na ga ita wannan dabba saboda haka koda an yi laye da ita to wannan layyar ba ta yi ba saboda haka waɗannan su ne aibubbuka waɗanda shehu khalil ya kawo aibubbuka guda takwas waɗanda suke in suna ga dabba to ba ta isa a laye da ita shine shehu khalil ya kawo aras ya kawo awar ya kawo fa'iti juz'in ya kawo samma a jiddan ya kawo um, zi ummin washiya ya kawo batara ya kawo bakama ya kawo bakara saboda haka in ka lisa hasu za ka ga aibubuka na guda takwas to in dabba suna da waɗan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to wannan dabba ba a laye da ita in ji shehu khalil to haka nan shehu khalil ya ce wa ya bisa to bar'in haka nan duk dabba wadda take tana da ni? tana da abin da ya shahi busassar hantsa hantsar ta ta bushe babu komi cikinta na abin da ya shahi abin da take ma shayar da abin da ya shahi ɗanta saboda haka in dabba ta kasance a hantsata gaba ɗai ta bai yiwuwa ma ta shayar da ɗanta gaba ɗai to wagga ba ta isa a yi da ita amma in ya kasance ko da nono gudana gare ta tana iya shayarwa da shi to wannan ana laye da ita hakanan shehu khalil ya ce wa mashkukatu uzunin hakanan dabba wadda take mai tsagaggen kunne kunnan nata ya tsage kuma mafi yawa daga ɗaya gusa uku wannan ba ta isa a laye da ita amma in wannan tsaguwar ya kasance bai wuce ɗaya bisa uku ba na kunnanta to wannan ana laye da ita wa maksuratin sinnin shehu khalil ya ce haka nan dabba wadda take mai kareyan hauru hauranta ya kari ba a laye da ita amma shehu khalil ya ce ligairi isgari ga wani abin da ya sha hira ba hira ta kai in ya kasance shekarunta na kai na ta yi hira to wannan babu komi don haurinta ya faɗa ana yi da ita auki barin ba tsuwa na yasa haurinta sun ka fara faɗuwa ba in ya kasance yawan shekaru na haurinta ita sun ka fara faɗuwa to wannan ana layye da ita wa zahibatu sulusi zanabin haka nan shehu khalil ce duk dabbar da ɗaya bisa uku na abin da ya shafi bindinta ya cire to wannan aibi na ba layar da ita amma kun ga can wajen abin da ya shahi kunne in kunne bai wuce ɗaya bisa uku ba to wannan ana layar da ita amma in ya kasance bindinta ɗaya bisa uku na hiyatihi to wagga ba layar da ita shi na shehu khalil ya ce la'uzunin amma ka gaban da kunne. ɗan ɓangaren abin da ya shahi kunne na an ka samu ɗaya bisa uku ya tafi to wannan tana layya sai in ya kasance abin da ya tafi na kunnanta ya wuce ɗaya bisa uku amma kun ga wajen abin da ya shahi bindin dabba in ya kasance ɗaya bisa uku na bindinta ya tire to wannan ba ta laya ba sai ya wuce ɗaya bisa uku ba to bayan shehu khalil ya gaya muna aibubbuka ga dabba ko da sun bayyana ana layya da ita da aibubbuka waɗanda suke in sun ka bayyana ga dabba ba ta isa a yi layya da ita to yanzu kuma zai taranta ya muna bayani wani lokaci na ake yin layya shehu khalil ya ce min zabihil imami la'akhir salis kamar katin bi shehu khalil yaushe na aka layya shehu khalil ya ce min zabihil imami da zarar limami ya yanke dabbarsa an ce an yi sallar da an yi hudu ba an ƙare dama sunna ce ta annabi sallallahu alaihi sallama liman ya ce da abin yankansa a masallaci to idan liman ya yanke to shi kenan kuma an ba kowa dama an buɗe gada kowa ya ce zuwa yanka daga nan li'akhir salisi har zuwa ƙarshen rana ta uku har zuwa ƙarshen rana ta uku daga ranar sallah to dora na kuna idan Allah maɗaukakin sarki ya hore ma dabbar da za ka yanka cikin waɗannan kwanakin sai ka yanki shehu khalil ya ce wa hal huwa al’abbasiyu, au imamu salati ƙaulani sai shehu khalil ya ce shin liman da an ka ce sai in ya yanke za ka yanke dabbaka wa hal huwal al’abbasiyu, shin shugaba na da'a ake nufi shugaba wanda a khalifa wanda al'umma musulmai sun ka kasance suna biyar hukunce-hukuncensa wannan an samu irin wannan shugabanci har lokacin alƙurunul wusta an samu irin waɗannan shugabanni waɗanda shi malam yake magana domin shi shehu khalil ko da yake magana irin wannan imamul abbasi a zamanin shi shehu khalil bai kasance a zamaninsa ba shi ne abin da ya shahi jagoranci na abin da ya shahi a banil abbas shin wai irin wancan shugaba ake nufi shugaba na ɗa'a wanda ake ɗa'a gare sa au imamu salati ko ko liman wanda ke bada sallah saboda ai liman ne ya bace ga shi wanda yake shugaba wanda yake sarki to shi shi na shewa khalil ya ce kaulani wannan an samu maganganu guda biyu abin bato duk inda ka ji mai muktasar yace ce kaulani to maganganu na guda biyu shi a gunsa ba a samu wanda ya rinjaye ba da ma'ana wanda ya fi abin da ya shafi ƙarfin dalili saboda haka shi shehu khalil yake cewa wa hal huwa al-abbasiyu aw imamu sala ko liman na abin da ya shahi sallah saboda ni saboda shi limani na sallah ai yana istikhlafa na yana niyaba gare sa saboda haka shine yake nihi aw imamu sala to shehu khalil ya gaya mana lokacin da ake yanke ita bi sallayya saboda haka in ya kasance inda suke shugaba na na musulmai wanda ake da'a gare sa ga abubuwan da yake tsarawa shine ya ba da sallah shine ya jagoranci to shikenan da ya yanke sai a je a yanke in ko inda suke limani na na sallah aini ya bana ga shi wanda yake shugaba saboda haka zaka iske wani wuri shi shugaban ma zai bi limani sallah wanda an ka saka a wannan wurin to in ya kasance wannan wurin naku limami na ya ƙara sallah an sallame yanke to shikenan sai ku je ku yanki to sai shewa khalil ya ce wala yura'a qadruhu fi ghairi al-awwali ba za a jira ba qadruhu gwargwadon yankewar liman fi ghairi al-awwali in dai ba yini na farko ba ne saboda haka shehu khalil yanzu ya shigo mata da wata magana kenan sharuɗa na na abin da ya sha hijirar liman hashe yanki a rana ta farko kan sai ka jira gwargwadon yankewar liman sa'an nan sai ka yanki to shi na cewa la ra'a shehu khalil ya ce ba a cewa a tsaya a jira kadruhu gwargwadon yankewar liman fi gairil awwali in dai ba abin da ya shafi rana ta farko ba ce rana ta farko kan za a jira gwargwadon yankewar liman sai a yanke amma rana ta biyu da alfijir ya keto shi kenan sai ka yanke haka na rana ta uku wa ada sabiqahu shewa khalil ce duk wanda ya rigi liman yankewa to sai ya maida wannan layya tashi ba ta yi ba sai ya so wata dabba yan ragona ya so wani ya yanka in tunkiyata ya so wata in bunsuruna ya sau wani in akuyata ya sau in sana in ko dai ni ne ne wa a da sahabi kau layyar ba ta yi ba saboda haka siya mai da layyarsa shehu khalil ya ce illal mutaharriya a ƙaraba imanin sai wanda ke kizdara liman wanda an mafi kusa gare su ba su da liman to kaga abinda shari'a ta ce su yi kizdara eh yanzu gari kaza irin lokaci kaza gaskiya sun yi sallah kuma liman ya yanki to in haka na sai mutum yanki ko da tabbayyana an ka ce ai liman misalin sha ɗai ya yanke dabbarsa kai ko ƙarhe goma ka yanke ko ƙarhe goma da rai kuma kai kijjadan nan kai kana ganin eh lalle ga al'ada irin lokaci kaza limamin nan nauri kaza an yi sallah kuma sun yanki to in haka na layyaka ta ya babu matsala shokal ya ina na abbai mai da layya ka allam ya buri zaha kamar inda shi liman bai bayyana da dabban layyan ba Jama'a na bai ce da ita a masallaci ba balle shi yanke mutane su ga ya yanke sai kun ka yanke ashe kun riga ya yanke ba to ya ta yi wata wana bila uzurin haka nan ya yi jinkiri shi liman ba ta da uzuri ba babu wani uzuri da agare sai dai ya yi jinkiri an ƙara sallah misali ƙarfe goma ko an ƙara sallah misali sha ɗaya bai da wani uzuri yana da dabba ya tuwo gida kila ya kwanci ne liman kwana ya share shi ko abin da ya kama da haka ya yi zamansa to lokacin da ya zamansa sai can sai ci kai bari dai in ce in yanke dabba ta kila bai yanke ta ba sai da azahar ko bai yanke ta ba sai shaɗe kuma an ƙara sallar na misali kila tun ƙarfe goma ko abin da ya kama da haka ko bai yanke ta ba sai da azza ko bai yanke ta ba sai da la'asar wata wana bila uzurin lima ya je jinkiri da yanke dabbar sa ba ta da wani uzuri ba ko da an ka bai ko da tabbayyana lalle ka yanke kahin kai to kahin shi to layyarka ta yi wata wana bila uzurin wadihi amma shehu khalil ya ce in akwai uzuri zira za a jira shi liman sai ya yanke lizzawa daga lokacin da an kai sallan nan har zuwa ne har zuwa lokacin karkatawar rana saboda haka in liman yana da uzuri ga abin da ya shahi dabban layya uzuri kuma wanda hankali yana iya ɗaukarsa to duk masu layya wajibi na su jira kar misali liman na ana ƙara sallah liman ina dabba ce ai ni ban da dabba wallahi ni ban da dabban laya kuma an sani cewa lallai yana da rauni bai da abin da zai sai dabban nan ta laya wanga uzuri na kun ga ila yana yiwa ce tana nan busa hanya ko abin da ya kama da haka uzuri dai wanda yake mai ƙarfi to in ya kasance an san cewa lalle wanga uzurin zai gushe kuma wannan dabbar ta taho har zuwa lokacin karkatawar rana to wannan za a jira har zuwa gwargwadon lokacin da zai rage rana ta karkata gwargwadon yadda za a yanke dabba rana ta karkata to za a jira shi a wannan lokaci inda ya kasance uzuri na. to bayan shehu khalil ya yi wannan bayani sai ya ce wannan haru sharuɗun shehu khalil ya ce a yanke dabbar layya da rana sharaɗi na na abin da ya shafi ingancin layya ya an ka yanke dabbar layya cikin dare ba ta yi ba saboda haka lokacin na yana farawa daga bullowa alfijir har zuwa abin da ya shafi faɗuwa rana amma ga abin da ya shafi kwanuka biyu banda kwanan farko tunda shehu khalil ya gaya muna daga rana ta farko har zuwa ƙarshen rana ta uku to wanne haru sharɗin a yanke dabba da rana shara'ina amma ni ga yinin farko amma ga yini na biyu da na uku wannan ba shara'ina ba da zaran alfijir ya keto to shikenan ana iya yanke ta shawakali ya ce wani diba ha an so an so galiman ha ya bayyanar da dabbar layaci musahabi na a ke da ita can idi a yanke saboda ni saboda koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wata karanta suwa mutane ba za su shiga cikin ɗarɗar ba sun san cewa eh lalle liman ya yanke su ma shi kenan sai su yanke to shi na shehu khalil ya ce wani duba ibrazuha an so ga liman ya bayyanar da dabbar ce a can masallacin idi sai mi sai a yanke ta sa'annan shehu khalil ya ce wa jayyidun wa salimun an so wannan musahabbi na dabbar layya ta kasance wadda take kyaukyawa wadda take mai kyawu an so dabbar layya ta kasance a haka sa'annan wasalin ya kasance tseren rata rata ba ta da wani abu wanda aka cewa gashi eh aibi na amma kuma ya halatta ne ya halatta a da ita kamar waccan da an kai magana an ka ce mai ni mai tsagaggen kunnen can an ka ce in bai wuce sulisi ba to tana yi in bai wuce sulisi ba tana yi to an so dabban laye ka ba ta da duk waɗancan abubuwa to shi na ya ce wa sali sa'an nan shehu khalil ya ce wa gairu harka hakanan ba dabba wadda take an kece mata kunne ba wani abu na wanda masu dabbobi suke yi sai a kece shi kunnan dabba a yi mai yadda ka san kwabo haka ketuwa ce wadda take gata nan amma kuma an kewayo da ita wannan sharuɗa na na abin da ya shahi salama ga ita abin da ya shahi dabba wannan ana nema abin da ya shahi kammala na a babin habbanci, an so dabba ka kasance a haka sa'an shehu khalil yake cewa an so dabba kar kasance sharka wadda take mai abin da ya shahi mai tsagaggen kunni an so kar kasance haka nan sa'annan wa muqabalatun sa'annan an so dabba kada ya kasance wadda an ka katse kunne na ta ɓangaren abin da ya shahi gaba za a ɗan yanke ƙunnan kaɗan bayan an yanke hi wannan abin da an ka ɗan yanke ta ɓangaren gaba kuma sai a bar laƙi masu dabbobi suna haka saboda alamar su gane dabbobinsu Haka nan wa mudabara haka nan dabba ita ma an so kada ya kasance an katsa kunnanta ta abin da ya shahi baya an yankai amma kuma an bashi alaƙi wannan abubuwa na waɗanda suke mustahabbai waɗanda an ga so ga ita dabban layya kamar yadda shehu khalil ya ambata wa jayyidun wa salimun wa gairu kharqa wa sharqa wa muqabalatun wa mudabaratun don dabba tana da waɗanga abubuwa ana laye da ita amma a babin habbanci, in ga wadda ba ta da waɗanga abubuwa to an yi son a yi laye da ita haka nan daga cikin misalai waɗanda shehu khalil ya ci gaba da kawo mana, wasanni an so dabbar laye ta kasance wadda take mai mai wadda take ta ƙoshi ta kiwatu to an so haka wa zakarun sa'an na an so dabbar da za ka yi laye da ita ta kasance na nami Yan ɓangaren abin da ya shahi tumaki na an so rago Yan ɓangaren abin da ya shahi awaki na an so bunsu Yan ɓangaren abin da ya shahi shanu na an so sa Yan ɓangaren abin da ya shahi raƙumma ne an so raƙumi wa ƙaranu sa'an na an so wanda yake mai ƙaho wa abu ya dushe wa khalil ya ce an so dabba wadda a fara tas wa fahalun sa'an nan an su wanda a karu amma in lam yakun al khasiyu asmana shewa khalil yake cewa amma inda da bai himai ba domin dabba rago wanda ba a daddake ba to wajen lai ya haifa lalabusa ga wanda an ka daddake amma da sharaɗi in ya kasance daddakakken can bai himai ba in ya yi mai kan an hisu a yi mi an su a yi da shi to sai shawar khalil ya koma ga abin da ya shaha dabbobin da aka laye da su sai ce wa ba'anun mutulakan in dai wajen layyana waɗanda sun kafi abin da an kafi su a yi da su waɗanda an kafi su a gabatar ba'anun mutulakan tumaki kai tsaye kenan an so a gabatar da rago sa'an na mi sa'an na a gabatar da abin da ya shahi tunkiya Yan an ka zo wajen layya to an so a gabatar da rago Yan an ka gabatar da rago sa'an na a gabatar da tunkiya to ta ɓangaren waɗanga guda abin nan tumaki inga ya kasance ga rago wanda ba a daddake ba ga rago daddakake sa'annan ga tunkiya to waɗanga nau'uka guda uku an yi son a gabatar da ragon ga wanda ba a daddake ba sa'annan rago wanda an ka daddake sa'annan abin da ya shahi tunkiya shi na ce wa zanun mutulakar shehu khalil ya ce an gabatar da tumaki sake ba kai kenan rago wanda ba a daddake ba sa'annan rago wanda an ka daddake sa'annan tunkiya summa ma'azun sa'annan abin da ya shahi awaki bunsuru sa'annan mi sa'annan abin da ya shahi akuya summa hal baqarun shewa khalil yake cewa shin wai shin saniya ita ta farala wa huwa al-azharu yace kuma wannan shine zahiri au ibilun ko abin da ya shahara kumi ya ce khilafun malamai sun saba fahimta gami ga kaulin ga kaulin da ya fi shahara a cikin wannan matsala saboda ka cewa da cewa da yawa huwal azharu shine ya bayyana saboda ni al baqara bula lahman domin sa ko saniya ta yi daɗin nama busa ne busa ga abin da ya shahi naman raƙumi saboda haka shi shehu khalil yace summa hal baqarun shin saniya sa shi yahi falala yace huwal azharu kuma shine zahiri au ibilin ko raqumi yace khilafun malamai sun saba to bayan shehu khalil ya ƙara bayani ga abin da ya shahi abubuwan da ake an so a gabatar da su wajen abin da ya shafi layya waɗanda sun kai falala to sai ci gaba da bayani abinda an kaso ga shi mai laye shi ko shi shaukal ya ce wa tarku halƙin an so ga duk wanda zai layya an so ya ba aski abinda ya shahi askin gashin kanka ko duk da wani gashi da adda jikinka to an so ga mai layya ya fashi wa kalmin an so ga mai layya ya bacci a kai hosa ya batta limudahhin amma shehu khalil yace ga wanda zai layya shi ka wanda bai layya da Allah ya zuwa aski wanda bai layya yaje zuwa eh, cire akai hossa zai bar wannan gashi gami ashir zilhijja waɗannan kwanaki goma waɗanga da muke ciki na abin da ya shafi watan zulhajji to sai shehu khalil ya ci gaba da bayani ya ce wa bahiyatun ala sadaqatin wa itkin kana iya tambaya shin da in layya da in sadaka da kudin tawaifi to shi shi na shewa khalil ya zo mana da wannan hukunci wa zahiyatun yin layya ya fi ala sadakatin akan sadaka da kudinta wa itkin yin layya ya fi busa ga sai bawa kaɗe yauta yin layya ya fi sadaka ya fi ka ba da kuɗi misali a ce ragon da za ka yanka ya kai dubu ɗari ka ce ai bari ga wani can yana bukata da kuɗin nan bari in ba su ba sai na laya ba to yin layya shi ya fi saboda mi saboda wancan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi ya ce dan adam bai taba aikata aiki yawman nahar ranar sallah ranar suka amalan aiki wanda ya soyuwa ga Allah maɗaukakin sarki min iraqati ne, kama abin da ya shahi zubar da jini na abin da ya shahi dabba to abin da ya fi ga yanke dabban layya shehu khalil ya ce wa Zabuhu ha yadihi an so ga duk wanda zai layya ya yanke wannan dabbar da hannunsa in dai kana iya yankewa to an so ka yanke wannan dabbar da kanka abinda an kai bukata kenan saboda haka ragon kana tunki yakata bunsurun kana akuyan ka ne san kana sani yakati raƙunin kana raƙumar na, to abinda an kafi su ka yanke da hannunka to sai shi khalil ya zo muna da wani hukunci shin mutum na ya sai dabban ya gata ya sai ya gata sai Allah ya karɓi rayuwarsa zai kasance dabban layyan nan kafin ya yanka ta amma ya sai ta dallaya ya rasu ko ko bayan an yanke kayan ya raba da kai ne Allah ya karɓi rayuwarsa to mi a hukunci shehu khalil yake cewa walil warisi in fazuha idan mutum ya sai dabban layya ragona gashi ko tunkiya ko bunsuru ko akwaya ko sako saniya ko raƙumi ko raƙuma ya ayyana ya ce lalle lalle zai bawan Allah sai Allah ya karɓi ajalinsa gabanin rana idi tunan shi na shehu khalil ya ce wanda yake magadinsa to akan babin mustahabbanci an so ya zartar da ni ya zartar da wannan layyar. amma in ya kasance alwashi na ya yi ya yi alwashin yin layya sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa to wannan wanda an magadinsa in dai alwashi na to wajibi na ya zartar da wannan layyar alal wujudi la alal istihbai wannan akan wajen na ba kan mustahabbanci ba to abinda an so ga mai laye shi aikata eh layya shehu khalil ya ce wa jam'u an so ga wanda zai layya ya haɗa tsakanin ya ci wa sadaqatin an so ga mai yin layya yayi yi wa i'ta'in an so yi kyauta bila haddin ko ba iyakance saboda haka in yi layya shari'a ta baka dama ka ci shari'a ta baka dama ka yi sadaka shari'a ta baka dama ka yi kyauta ko ba iyakance ba kana iya ci kaɗan ka ɗauka ɗungun ma ka ba ma abuta bukata babu komai to sai shehu khalil ya saki iltifati shehu khalil ya ce wal yawmul awwalu wa fi afdaliyati awwal thalith ala akhir sani taraddudun wal yawmul awwal yini na harko dai wannan ya fi kowane daraja tunda ana yi na daga yawmun nahari da yinin da ka bi masa da yinin da ka bi ma wannan kwanuka uku to wal yawmul awwal shewa khali yace yini na harko ga abin da ya shahi ya yafi. amma inda malamai suka tattauna wa fi afdaliyat awwal salisi shin a cikin fifitar awwal salisi farkon yini na rana ta uku ala akhir sani akan ƙarshen yinin rana ta biyu shin wani ya fi to shi na shehu khalil ya ce tara dudun wannan shi ma malamai sun kai sun kawo sun tattauna ga abin da ya shafi wannan matsala saboda haka shi dai yini na horko yini na horko daga abin da ya shafi yankewar liman har zuwa abin da ya shafi kwaɗuwar rana to wannan ya fi falala daga abin da ya shahi ne na biyu kuma wannan ittifakar na ta ɓangaren abin da ya shahi su malamai to amma inda malamai suka tattauna ta ɓangaren abin da ya shahi marece na rana ta biyu da farkon yinin rana ta uku shin wani ya ci saboda haka wannan babu saɓani ta ɓangaren abin da ya shahi rana ta farko daga yankewar liman har zuwa faɗuwar rana wannan ya fi falala haka na abin da ya shahi yini na biyu daga abin da ya shahi ɓullowar alfijir har zuwa karkatawar rana shi ma ya sauran lokuta to inda an ka tattauna daga abin da ya shahi karkatawa ranar yini ta biyu zuwa haɗuwar rana da abin da ya shahi farkon yinin rana ta farko shi shi na shi na shewa khalil ya ce taraddudun malamai sun kai sun kawo sun tattauna ga abin da ya shafi a wannan matsala ta abin da ya shafi cewa shin ƙarshen yinin rana ta biyu ya ci ko ko farkon abin da ya shafi yinin rana ta uku shine ya fi to shi na dai malamai suka tattauna cewa rajihi dai wannan magana wadda yake ta farko shewa khalil ya ce wa zabuhi waladin hakanan ya halatta wa zabuhu waladin ya halatta a yanke ɗan dabba kharaja wanda ya hito ƙabalar zabuhi na a yanke ta tunkiya ta an dattaho da ita tarau tarau ko akuya ta tarau tarau ko saniya ta tarau tarau ko raƙuma tarau taro kayan a yanke sai sun ka haihu to abin nan da sun ka ya halatta a yanke a gama kawai a gyara wa ba da in ko bayan an yanke na ana yanke tunkiya sai ɗaya faɗo ana yanke akuya ɗaya faɗo ana yanke saniya ɗaya faɗo ana yanke raƙuma ɗaya faɗo to sai shehu khalilu ya ce juz'un ai wani yanki na na nama kawai sai a haɗe a gyara kawai wani yanki na saboda haka kawai sai a gyara shehu ya ce wa kuri hajjazzu sufi ha qabalahu makaruni na ga dabbar da zaka laye da ita sufi wannan gashin da aga wuyan rago ko gashin wanda aga wuyan raƙumi makaruni na waɗannan dabbobi na layyawar nan gashin sai ka ce ai bari ka yanke shi don za ka yi amfani da shi amma in but yanbut lizabihi in ya kasance wannan gashin da za ka ɗebewa na rago ko na ɗaya daga cikin dabbobin ga in bai tsiruwa lizabihi kayan abin da ya shahi ranar layya amma in ya kasance kayan ranar layya yana fitowa ya koma kamar yadda yake wannan babu komi don kayan ki walam bai bayini ya haka ba hina akhazaha lokacin da ya karbi wannan dabbar wa bai uhu da abin da ya shafi sai shi sai shi khalil ya ce wa shurbu labanin haka nan kuma ya halatta amma a babin karhanci ka sha nonon wannan dabba wannan makaruhi na dabbar da za ka yi laye da ita ka tatsi wannan nonon nata ka sha makaruhi na saboda ni saboda ita wannan laye ai kurba ce ibada ce saboda haka nonon ta da za ka sha to kamar ka koma na ga abin da ya shahi wannan ibadar ta haka shewa khalil ya ce wa ya mu kafirin haka nan ita ma wannan layyar taka makaruhi na ka ciyar da kahiri kahiri na ka ciyar da shi naman ce wa khalil ya ce makaruhi na domin ita layya ibada ce wadda mai imani yake neman kusanci da ita ga Allah maɗaukakin sarki saboda haka shi kahiri ai laysa min ahlil qurbi bai cikin waɗanda an ma kusanta ga Allah saboda haka malamai sun ga ce makaruhi na ka ciyar da shi naman layya shehu khalil ya ce wa hal in ba asa she inda karhanci yake inda ka ɗauki namun ka aika mai gida awwalau fi iyali ko ko koda ya kasance koda cikin iyalin kana a gidanka na shi na shehu khalil ya ce taraddudun shi ma malamai sun kai sun kawo saboda ni saboda musabbabin saɓani wanda an ka ciranto daga imamu malik yadda Allah ta tabbata a gare ta wata fihi shehu khali ya ce haka nan makaruhi na a ɗora wuce wuri ga abin da ya shahi dabbobin layya ana alfahari ana jiri da kai wallahi dabba ta ta hitaka a babin alfahari to wannan makaruhi na ai haka ga abin da ya shahi dabban layya wa fi'luha an mayyitin shehu khali ya ce haka nan kuma kayi layya ga wanda an matacce shi ma makaruhi na kana da uba ya koma ga Allah ka sai mai sa ko ka sai mai rago ko ka sai mai tunkiya ko bunsuru ko akoya ko uwa ko wani dan uwa ka ce kaya masa laya makaruhi na in ji wa in ji shehu khalil saboda mi saboda ba a samu ba daga magabata sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'ut tabi'in ba a ta cewa wani ɗaya layya ga wani nashi wanda an matacce ba saboda haka abinda an wajibi gare ka kai ko ka bi magabata domin ba su ba ka atiratin kamar dabban nan wadda ake ambata a tira dabba ta wadda mutanen jahiliya suke yankewa ga abin da ya sha kansu a cikin watan rajab kuma wannan abin ya doge har zuwa farkon musulunci sai an ka share wannan ga abin da ya shahilayya shi na wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la fara'ata wala atira saboda haka musulunci bai san da wannan ba musulunci ya shafe wannan saboda haka yin layya ga wanda yake mamaci wannan makaruhi na hakanan shehu khalil yake cewa wa ibdalu habidunin hakanan makaruhi na ga duk wanda ya sai dabbar layya ko ya ayyana ta ya musanya ta da wata dabba wadda bata kai ta ba wajen abin da ya shahi kimarta na kuɗi ko abin da ya shahi siffarta kila ka sai rago na dubu ɗari ka yi layya kahin gobe sai ka ce kai wallahi bari in canza ragon ga in yanke shi akwai wala lura ka canza shi da na dubu hamsin ko ka canza shi da na dubu sittin ko dubu saba'in makaruhi na wa ibdalu dunin haka nan ka canza wannan dabban layyaka da wadda bata kai ta ba makaruhi na Shehu khalil ya ce wa illi ikhtilatin qabla zarhi ko da ko sun cuɗanye da juna na kafin kafin a yanki an zo an haɗa su dabbobi ga sunan to sai sun ka cuɗanya ba ka gane taka ba to wannan makaruhi na ka karɓi wadda ta kai taka ba amma wajaza akhazul iwabi shehu qali yace ya halatta a karɓi musaya in ikhtalatat in ta cuɗanya ba da hu bayan an yanke alal a ahsan ga magana wadda take mafi kyawu in ji shehu khalil saboda haka ibnu Abdulsalam. yana daga cikin malamai na mazhabin malikiya To ya halatta ka anshi musanyatta lokacin da an ka samu wannan ikhtilati na abin da ya shahi dabbobi shokali ya ce wa saha ina batun bilabzin ya halatta wani wakilci wani wajen yanke masa dabban layasa amma bilabzin inda ya lafazi ya ce ne ka yanke min dabba ta to wannan wakilcin da kasa ya yi ibrahim na adda ragonsa sai ce musa yanke min ragona to wannan wakilcin da ya sa ya yi amma in asalama shewa khalil ya ce in musulmi in wannan wanda ka wakilta musulmi na ya yanki to wannan lokaci za a ci walau lam yusalli shewa khalil ya ce in musulmina musulmi na ko da bai sallah ko da zai sallah in dai musulmi na yanke to babu komi aunawa an nafsihi yayi yanka yayi in ji shi khalil aunawa an nafsihi ya ce yanke ma sai ni ya kai ne na zai yanke ma kuma alhali ba ta ta ba to wannan wakilcin yayi au bi adatin ko ko ga al'ada an san cewa eh wani ɗan an ka dawo da idi duk dabbobin gidan nan shi ka yanke ba ana tahowa sai sa an ka tattaro gaba ɗai an ka yanke yanka ya ka ƙaridin kama wanda a makusancinka wa illa shewa khalil ya ce in ba haka ba kenan ba makusancinka ba ne to shi ma taraddudin ba makusancinka ba ne ba niya ba ka sahi ba ya kama dabba ka yi yanke shin wannan yankan ya yi to shi na shehu khalil ya ce taraddudun malamai sun kai sun kawo akan abin da ya shafi wannan matsala akan mi akan abin da ya shafi nassi wanda an ka ciranto daga imamu malik rahimahullahu ta'ala shehu khalil ya ce la'in inda lida banda inda ya kure idan mutum ya yanki kenan layya waninsa akan huska ta kuskure yana ƙudurta cewa lalle layyarsa ce to shehu khalil ya ce falatu zo an wahidin min huma don ba ta isuwa daga ɗaya daga waninsu ba ta isuwa daga abin da ya shayi ɗaya daga waninsu shewa khalil ya ce wa mu ni albai'u hakanan idan mutum ya layya an hana ya sai da ita layyar da ya yi ba ya halatta wa in zaba ha kabalar imami ko da ku wanda yanke tana gabanin yankewar liman ba an ce in ka yanke gabani liman ba ta yi ba to bai halatta ka sun ta ka ce bari in sai suwa in rage zayi Ba ya halatta A wata ayyabat halatar zabi a ko lokacin da za a yankanta sai ta samu aibi ba an ce mai kararren kaho wanda ka jini ba ba ta yi an tallabo ta taro taro har dai eh, yaran gane yanzu mara ji an ka tallabe ta an ka jeho ko da an ka jeho a ɗaure ƙaho ya kare ba ta layya ko kafa ta kare ba ta layya to sai ka ce a to wala tun da ba ta layani bare in sai da abi ta in rage zahi ka rage zahin wa ba ta yi ba auta ayyabat shewa khalle ce ko dabban nan ta samu aibi halata zubhi lokacin yanka aw qablahu ko gabani yanka au zaba ma'iban jahalan ko yanki wadda take tana da aibi akan jahilci shehu khalil ya ambato mana dabbobi waɗanda wannan aibi in dabba tana da shi ba a laye da ita to shi bai sani ba sai ta yanki an ga ce to kai ga dabba ai ko da ka yanke ta ƙahonta kararre na kuma ga shi na yana jini ya ce to ai ban sani ba to ba ta yi ba kuma bai halatta ya sai suwa bai halatta ya sai suwa sai dai mi sai dai ya kyauta da ita bai halatta ya sai suwa Shekhalil ya ce, wal izarat haka nan bai halatta a yi jingari abin da ya shahi naman dabban layya ba ya halatta kamar ka ce ga ta nan hiɗi ne in baka fata shi a aikinka wannan ba ya halatta walbadar haka nan kuma da ba da abin da ya shahi musanyarta wannan ba ya halatta kinan duk wanda ya layya haramun na gare sa ya musanya ta ko ya canza wani abu daga gare ta bayan mi bayan abin da ya abin nan ya yanke ta kenan ba ya halatta shehu khalil yake cewa illa li mutasaddaqin alaihi sai ga wanda zai sadaka a gare sa kenan idan mutum ya sadu ga abin da ya shahalayyarsa ko wani sashe na abin da ya shahalayyarsa ko wani abu na abin da ya shahi namanta an ka ba shi sadaka ko an ka ba shi kyauta to lokacin da ya mallaki wannan naman nata ko hatatta ya halatta ya yi ijara da wannan nama ya halatta ya yi ibdali da wannan naman illa limutasaddaƙin alaihi tun da shehu khalil ya gaya mana cewa wal ijaratu wal badal ba ai amma illa mutu mutasaddaqin alayhi sai wanda an kai sadaka gare sa in an kai sadaka an ka baka naman laye kada ya sai suwa in an kai sadaka an ka baka fatan laya, kana ya sai suwa shine illa lil mutasaddaqin alayhi shehu khalis yace sai wanda an kai sadaka gare sa amma wa fusikhat shehu khalis yace an bude wannan cinikin tunda an ce ba a sai suwa kuma ba a idara ba a dingantar suwa sai kai yi haka to in an yi wannan cinikin shari'a ta leko shehu khalil ya ce an buɗe shi wato suddika bil iwabi shehu khalil ya ce an yi sadaka da abin da ya shahi musanya fil fawad inda abin ya yi fauci an ka rasa shi ya zan babu shi in lam ya tawalla ghairun in wani bai jidinta ba bila izinin ba tare da izini ba wa sarfin ko ya juya fi ma la yalzamuhu ga da bai lizince sa ba saboda haka dai shi mai layyan nan wanda awazibi gare ya yi sadaka da musayyan nan lokacin da abin ya yi fauci to ya kamata ya kasance shi ne wanda zai juyar da wannan layya wanda ya kasance ya sai sheta ko ya kasance ni ya abin nan ya yi ibidalinta shehu khalil ya ce ka arshi aibi haka nan kama arshi na abin da ya shahi aibi daga cikin abin da awajibi wajibi mutum ya yi sadaka shi na abin da ya shahi kuɗi na abin da ya shahi harkar layya ka arshi aibin kama arshi na aibi ka sai ragonka <clears throat> ko da ka sai ka ga wani aibi ga ragon sai ka koma inda ka sawo shi kuma ragon nan dubu ɗari ka sai shi an ga ce to ragon ga in bai da aibin ga yana dubu ɗari ɗin ga amma wanda aibin da an gare iyaka sai dubu saba'in to kaga tun da an gano shi wanda ka sai shi gare ya ce to bari zan baka dubu talatin kuma ka amince to waɗanga kuɗin da ka an so to baya halatta ka ɗauki waɗannan kuɗin waɗanda an ka baka na arashi na aibin dabba sai dai ka yi sadaka da su wanda yake wannan aibin layin na ul'ijiza shehu khalil ya ce wanda bai hana dabba a ilayya da ita kamar ka je ka zo ragonka sai ka taho da shi ko ka sa an so ma rago sai an ka taho da shi ko da an to da shi sai an ga ɗaya gusa uku na abin da ya shahi ƙaho ne ya ce aibi na layin na ul-ijiza. sai ka ce a ah, to ni gaskiya rago wanda nake bukata wanda an mai cikakken ƙaho an ga kirima abuta sani sun ga ceto ragon ga in yana da ƙahoni ne lahiya lau gaskiya duk mai saye ne ana saye ne dubu ɗari amma ɗan ƙahon ga ya ɗan samu illar ga to iyaka ce dubu tis'in ko dubu tis'in da ko dubu tamanin to dan wannan abin da an ka ba su a kai yadda ka karɓa to zai halatta ka ci sai dai ka yi kyauta da shi shi na shehu khalil ya ce ka arshe aibin la yamna'ul ijza wa inna ma tajibu bin Naziri? shehu khalil ya ce ita dai layya tana zama wajibi ga wanda an mukallaci. bin nazari lokacin da ya alwashi kaga can shehu khalil ya gaya mana cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin da ka yi alwashin ita yin wannan layar to wajibi na ta zama wajibi gare ka sai ka yi wazzabi hakanan kuma da abin da ya shahi yankewa amma nan shehu khalil ya kawo a cikin wajibi malamai suke cewa abin da yake nihi wujubu suna shehu ya ce wala tujzi'u dabban la ya ta isa in ta ayyabat in ta samu aibi ƙabalau gabana a yanke ta ba ta isuwa in ya kasance gabana ya yanke ta sai aibi ya same ta kamar ƙafarta ta kare an tuwo a yanke ta ƙawarta ta kare ko ije ta guda ta cire to wannan ba ta isuwa shehu khalil ya ce ƙabalahu gabanin mi gabanin abin da ya shahi a yanke ta wasa na abiha ma sha'a amma ya aikata da ita abin da ya so saboda haka idan an ka da dabba katale za a yankewa sai ta samu aibi wanda wannan aibi bai isa a ce an yi laye da wannan dabba to shi shina nan shehu khali ya ce wasa na ma sha'a ya aikata da ita abin da ya so kenan yana iya sai sheta ko yana iya sadaka da ita ko yana iya yanke ta saboda wani abu mala ya ce ka ha. kamar inda mutum ya ɗaura dabba ta ya sai ta dalla ya sai riƙe abi ta hatta fata har lokacin nan ya wuce na waɗannan kwanuka to ita ma ya aikata da ita yadda ya so shehu khalil ya ce illa anna hadha asimun sai dai wanga ya aikata makaru ka sai dabba abin da ya layya a ce ran nan baka yanke ba yini na biyu baka yanke ba yini na uku baka yanke ba to shi shi na shehu khalil ya ce hadha asimun wannan ya aikata abin da ya shahi makaruhi walil warisa alqasamu walau zubihat Shehu Khalil ya ce walil warisi ya halatta ga wanda an magadin mutum alƙasan rabo walau zubi ha da ne da an yanki kenan idan mai layya Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa ya sai abin layya kafin ya yanke Allah ya karɓi rayuwarsa ko ko ya yanke ta da kai ne kahin gobe a raba ya koma ga Allah to walil waris ya halatta ga wanda an magari ko magara ne alƙasan su raba waɗannan kayan tsakanin su yanzu laye ta koma tarika ta koma gado saboda haka sai su raba shi na shewa khalil ya ce walau zube hat ko da ku an yanke ta sai ya mutu ya koma ga Allah to sai su raba shekul ya ce labai'un ba a da hufi dainin amma ba ya halatta a sai da wannan dabban layya ba bayan shi mai layyar ga an yanke ta fi dainin ga abin da ya shafi bashin da aka biyansa mutum na yanke dabban layyarsa sai Allah ya karɓi rayuwarsa kaga an ce su magada su raba tsakaninsu to ashe ko da ya rasu ana biya ta bashi sai su ce to bari dabban ya gamu sai su mu biya mai bashi saboda mi ba su son su taɓa waɗannan kuɗaɗen a biya masa bashi shi na ce la bai'un ba a da hufi dainin ba wai a sai suwa ba ba a da bayan an yanke wannan dabban fi dainin ga abin da ya shahi bashin da ake da yasa wannan a takaicen takaitawa gaskiya abin da shewa khalil kenan ya tattauna a cikin wannan littafi nasa na muftasar ga abin da ya shahi matsalar layya wanda daga farkon babin allah ya ce muke mu mun ɗauko har zuwa ƙarshen babin ko mun ji shehu khalil abubuwan da ya zo mana da su na hukunce-hukunce masu zurfi waɗanda ma ba ka zato ga abin da ya shafi matsalar layya tun daga shehu khalil yanzu ga shi har ƙarshe ya kawo mana hukunci idan allah ya ƙaddar musu ya sai dabban layya ga ta ta layyata sai allah ya karɓi rayuwarsa kahin ya yanke shehu khalil ya gaya mana yadda za a yi mutum ya yanke ta bayan ya yanke ta allah ya karɓi rayuwarsa ga yadda za a yi to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan babban malami na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi kuma abinda mun ka karanta daidai a cikin wannan babi domin littafi na tsakani da Allah wanda yake mai wahalar gaske abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuma abinda ya zo na kuskure a cikin wannan littafi Allah ka yafe min ni da na faɗa da sauran 'yan uwa da suka saurara na kusa ga nesa insha Allah nan za mu dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kakka